Kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin namu ga kanun labaran. A yau ne ake bikin tunawa da kisan gilar da aka yi wa ɗalibin na Bagale Mala bayan shekara guda. Wata tawagar asusun FME ta kawo ta ziyara aiki a ƙasar Nijar. Ci gaban al'umma cikin zamani misalin masarautar Kano shine rahoton mu musamman. tuma Tumadalla ɗaliban jami'ar Yamai na bikin tuna da cikon shekara guda a ranar yau da kisan gillar da aka yi ma ɗalibin na Mala Bagale da aka kashe a yan wani artabu tsakanin jami'an tsaro da ɗalibai a ranar goma ga watan Afrilun shekara ta dubu da goma sha bakwai. ɗaliban dai sun yi ta taki cikin lumana har zuwa tashar jandarma da ke ƙasa da bakin gadar pont kennedy inda suka nuna alama ta gawa da suka gabatarwa babban kwamandan jandarma cikin da ke wurin a daidai lokacin sita hamidu jabiri sakataren ƙungiyar enun a cikin rahoton tanan Fudai ahmed Mun zo mu maido muku gaggawar domin mu ce muku mun gaji da kasancewar jami'an tsaro a cikin shimfidar babbalin jami'a. Sassan jami'ar sun kasance yau sansanin zaman jami'an tsaro musamman ma yaushe ne aka kai har a girka jandarmu domin a gudanar da ɗaukar karatu. Lalle kuna wannan zama a jami'a mu kuma za mu sanya yanayi na gurɓatar da tafiyar ɗaukar darasu kuma mun zo mu gaya muku kai shugaban rukunin jami'an tsaro na jandarmeri da muna buƙatar ku janye daga shimfiɗar barbanin mu magana biyu wa'anda ke dalilin zuwa mu a nan shine don mu gaya muku mahukunta 'yan siyasa da ke turo ku na kuje je ku ce musu da babu wata hujja da za ta sa ku kasance a cikin jami'ar mu ku fita a cikin balbalin jami'a iyan talakawa muke muna son mu yi karatu amma ba tare da an aza muna bindiga a ka ba can ma muna ɗauke da kazamin tuni na kasancewar ku a cikin balbalin jami'ar Kwamitin zartawa na ESN a nasa bangare ya je babban kotun ya mai domin neman labari kan karar da suka ajiye a cikin watan Disamba da ya gabata. Amma a cewar Algabid Idar sakataren ESN babban alkalin da mataimakin nasa sun yi tafiya. Wata tawagar asusun bada lamuni na duniya FME ta kawo ƙarshen wani rangadi a Nijar makasudin rangadin wannan tawaga da ke ƙarƙashin jagorancin Christophe Campbell. shine na tafiyar da tattauna kan daftari na biyu da aka bada karfi sauƙaƙa faɗaɗa bashi ziyarar aikin fmi e a niger ta gano karuwar ayyukan ci gaban tattalin arziki da kashi 4.9 cikin 100 a shekara ta 2017 ta da bunƙasa ta kashi 5.2 cikin 100 da ake jira a shekara ta 2018 sai dai akwai sauran aiki a gaba a cewar shugaban tawagar a cikin rahoton Habibu Garba. Abu uh, mafi mahimmanci ina tunanin a cikin kasafin kuɗin ƙasa shine ya kamata wannan kasafin kuɗin ya kasance mai ɗorewa na tsawon lokaci. Kuma ya kamata a girmama ƙa'idodin bai ɗaya na yamuwa, sannan kuma a ƙirƙiro da wasu hanyoyi na shigo da kuɗaɗe, kamar yadda minista ya bayyana wajen shigarwa da kuma kashe kuɗi domin amfanin talakawa. Abun bai dogara kaɗai ba da kuɗaɗen da ake tattarawa. Ni ina ganin ya dace a duba wajen ma'aikatu daban-daban na gwamnati kamar wajen ma'aikatar karɓo haraji, ma'aikatar Duwan, wajen yaƙi da fasakwabrin man fetur da ake yin simogal ɗinsa. Ba wai a dogara kaɗai da ƙarin kuɗaɗen haraji ba, amma sai dai kowa ya kamata ya kawo gudunmawarsa wajen bubugo ƙara kuɗin shigarwa. A nasa bangare ministan kuɗi Hassan Masa'udu ya bayyana jin daɗin sa kan ci gaban da aka samu musamman wajen kyautata zama rayuwar al'ummar Nijar a cikin rahoton kuma Habibu Garba. An samu gagarumin ci gaba a kan ingancin rayuwa ballantana ma 'yan shekaru 49 zuwa 62 inda ƙasar Senegal ce kaɗai take gabanmu. Sannan mun rage fatara saboda shine ƙoƙarin da muke yi, inda da muna kashe 64 cikin 100, amma a yau ya dawo kashe 44 cikin 100. Wannan ma abu ne mai muhimmanci. Mu duka yakin da muke yi shine rage talauci, don haka ne muka tsara wannan shadawali. shine samar da hanyoyi na ganin wajen tabbatar da kuɗin gwamnati yadda za a kashe su. Kar a yi la'akari da kuɗaɗen da za a kashe ba tare da hanyar samun su ba. Wannan ba hujja ba ce, ya dace a dubi abubuwa biyu. Fiye da mahalta uku da suka fito daga Afirka da Turai suke halarta a birnin Abidjan ga wani babban taron shiya na Afirka kan hukuncin kisa. Kungiyar Ensemble Contre la Peine de Mort ACPM ta shirya tare da haɗin gwiwar kwamitin ƙasa na 'yancin ɗan adam na ƙasar Cote d'Ivoire da kuma ƙawancen yaƙi da hukuncin kisa ta duniya da kuma fika. Bikin buɗe taron ya gudana a ranar jiya a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire. Rahila Sumana ta haɗa mana wannan rahoto. Wannan babban taro na uku makamancinsa manufarsa shine samun ci gaba ga sokewar hukuncin kisa a nafiyar Afirka cikin kasashe hamsin da biyar mamba na kungiyar haɗakar kasashen Afirka arba'in da hudu ba sa amfani da hukuncin kisa a ranar yau ko da yake a shimfiɗar shekaru goma na bayan nan kasashe goma sun yi amfani da wannan hukunci. A ganin Rafael Hazan babban daraktan Ensemble contre la peine de mort ƙasar Cote d'Ivoire ba ta soke hukuncin kisa ba amma ba ta yin amfani da wannan hukunci tun lokacin da ta samu incin kanta kenan ta zama abun koyi a cikin nafiyar Afirka haka zalika ya nuna cewa ana dibin Afirka kamar shahararren nafiya wadda za ta kawo ɗauki ga soke lamarin. Rafael Hazan ya ƙara da cewa ƙasar Kenya ta yi amfani da hukuncin kisa fiye da dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da a cikinsu akwai mata tasa'in da biyu sannan ne ƙasar ta soke hukuncin kisa a yayin babban taro na bayan nan da aka gudanar a Oslo shekara ta 2016. Ministan shari'a na ƙasar Cote d'Ivoire ya tambaya da a da himma ga tabbatar da incin rayuwa maimakon fitar da rai. Gungun kungiyar fararen hula na OSA a Zandar ya buƙaci hukumomi da su saki shugabanninsu da aka kama tun ranar 25 ga watan Maris da ya gabata a Yamai kuma aka tusa su a gidajen yari daban-daban na yankin Tilabiri. Haka kuma ƙawancen na OSA ya bayyana damuwarsa kan wasu batutuwa da ke janyo hankalin talakawa a yankin. Sadata Alhaji Ila Dan Malam mamba na ƙawancen ya bayyana damuwarsa a cikin hirarsa da wakilinmu a Zandar Ali Keta. Haɗakar ƙungiyoyi ta Ankara da turjiyar nakiya da mahukuntan jamhuriya ta bakwai suke yi bisa ga biyan haƙin alawus da ake bayar bisa tonoman man fetur da kuma alhakin da ya waje ba a baiwa wa'anda soraz ta mamaye musu gonakai ta girka na'urorin aikinta. Haɗakar na mamakin lattin da aka sa ga soma yin amfani da kasuwar dole ta zandar bayan watanni hudu da a hukumce aka karɓi kammalawar tsayawar ayyukan lamarin da ya tsunduma yankin cikin sanyin tafiyar da hada-hadar kasuwanci ta fannin maganar zandar sabuwa haɗakar ta yi la'akari cikin bakin ciki ganin duk da zubin tallafi na share fagen furoshen da aka yi ba wani abun a zo a gani da aka zartar inda a yau sauran watanni takwas shagulgulan sallar su gudana illa saka usul kawai da aka yi na fuskar duba-durba domin a yi wasa da hankali. To Agadis kuma matakin da aka ɗauka a ranar uku ga watan Maris na shekara ta da goma sha takwas bisa umarnin mai martaba sarkin Abzin na hana sanya tufafin uniform a yayin kiɗe-kiɗe da wasu bukukuwan aure da suna. Ana ci gaba da girma wannan mataki a halin yanzu in ji shugabannin unguwanni da aka ɗora ma nauyin sanya ido wajen aiwatar da wannan hani. Bari mu saurari Muhammad Bilal magajin garin unguwar Fumai. kuma bafade a masarautar ta sarkin abzan a cikin rahoton musa mamman to alhamdulillah dai hayo ba mu samu wanda suka yi ba saboda mu mun samu wanda suka yi za mu iske su da kansu mu kawo su Allah ba shi nasara ya hukunta su saboda mutum in musulmi ne aka ce sarki ya ce na ƙasa in kana da kan kama baka da ƙasa shi ko mai ƙasa shi ke da ƙasarsa abin da yayi shine za a bari a saurare shi kuma ya ce mutane sauki wani inifarmin ga da aka wata mace ba za ta mishi sai ya ta yana rawa ya samu wata mace yarinya ce ya karama tana jin a abukanta sun sa ba ta ta ta fada ma wani wuri ko ta samu ko ba ta samu a yi mai sunansa amma yanzu an su ma suna murna sun yaba suna murna suna so alghaya in wani ya yi da kai ba ka zauna ba kai hankuli ne suka sun yi bashi cikin wanga abu yanzu dai mu sun bi doka muka gani da ya taka doka sai a kai shi ga sarki mu sarauta ita muke bi in an kai shi can in nan za a kumta shi in aika shi za a yi wurin masu hakunci za a kumta shi ci da sai an yi. Matasa makiyaya na Akarana cikin jihar Abalaka yankin Tawa sun amfana da takardun zama 'yan ƙasa ta hanyar ƙungiya mai zaman kanta, cewa da ONG a Peace Frontier Deran wannan kuma a yin wani dandali kan zaman lafiya da aka shirya a ranakun 27 da 28 ga watan maris din da ya gabata a cikin jihar wata hanya ta taimaka waɗannan matasa da suka rasa damar zuwa manyan birane domin samun waɗannan takardu a cewar wakilin ƙungiyar had tamat sabit mikeluku a cikin rahoton alamin washa yin takardu na haifuwa da takardu na card ga matasa da mata cikin yinsu wajen kar identity muna nihin muma mutane 650 cikin takardun haifuwa muna bukatan mama mutane 850 saboda mun gani samari da mata su ne abbasu da ƙarhin su zo ga cikin birane koko maye-mayen garuruwa inda ake yin su mu neman sauƙi ne muka yi kuma takardun tunda an kawo mutane masu yin su ya kamata mutum ya samu sauƙi na zuwa can gari na tahiya da tahe-tahe A cikin hirarta da wato magajin gari babban magajin garin birni mai cewa Rukayatu Abdurrahman da shi magajin birni mai ɗin wato ya taɓo matsalar kasuwar jimage matsalar da ke janyo cece tun yau da 'yan shekaru tsakanin 'yan kasuwa da kuma wato mahukumin magajin da'irar birni mai Muktar Muhammadu magajin garin da ƙarin bayani. Mun shigar da sasantawa da sanarwa tare da waɗannan 'yan kasuwa domin samun musu da filin da za su su koma a cikin fahimtar juna. Manufarmu shine kafin lokacin damina ya soma za mu samu musu da mafita ta dindindin saboda ba zai yiwu ba mu bar 'yan kasuwar su baje kayansu a cikin haɗari da fargaba saboda geben guntiyana babban gebe ne da ke kawo ruwa har su fantsama don haka mu muna kira ga 'yan kasuwar su san nauyin da ya rataya a wuyansu na gane cewa wannan wajen ba wurin kasuwanci ba ne kuma wajen da muka muka ce za mu samar musu shine ya dace da su. Mu fatanmu shine mu samar musu da wajen da za su gudanar da harkokinsu na kasuwanci a cikin kwanciyar hankali da tsaro domin aiki amfanin al'umma. Sai sauran mu na musamman zauren fale da kongres na yamai aka gudanar a ranar jiya da wata haɗuwa ta manyan jami'ai bisa taken addinin musulunci da al'umma cikin zamani misalin masarautar Kano Muhammadu Sanusi Lamido na biyu ya halarci wannan taro kuma ga abin da ya bayyana ma jama'a. Abin da muka ɗauka a kwamiti akwai shawarar da suka bayar suka ce shekara goma sha bakwai amma ba cewa suka yi kada a yi aure kafin shekara goma sha bakwai ba suka ce in yariya ta kai shekara goma sha bakwai ce aure idan ba ta kai sha bakwai ba ana so a aurar da ita a nemi izinin alkali na biyu um, kamar yadda malamai suka sani akwai maganganu da yawa a cikin wannan matsala akwai malaman da suke da ra'ayin cewa babu wani haddi akan shekarun ɗaura aure amma duk sun yadda cewa akwai haddi akan shekarun tarewa da yare da saduwa da ita wannan tabbas ba a wannan magana amma yana cikin littafai mutumin da ya sadu da yarinya kafin jikinta da lafiyarta su kai karfin da za ta ɗauki saduwa da namiji idan ya yi mata lahani laifi ne da hukunci a shirya musulunci saboda haka magana ce ta muhawara da malamai tun daga matsala tana gaban mu ta yaya za mu duba littattafan musulunci maganin malamai mu kawo maganin matsalar idan an yarda cewa misali za a sa ka'ida kan lokacin da ya kamata ce an sadu da mace to shi abin bukata a yi dama don abubuwan da suke kawo jijjigar jiki ciwo wajen haihuwa mutuwa ai duka daga saduwa suke faruwa idan aka samu muwafaka akan wannan mun samu wani abu na ci gaba amma duba kasashen musulunci da yawa malaman musulmi in an je malaysia in an je morocco in an je tunisia in an je egypt in an je syria an je e, dukkaninsu sun sa shekaru daga sha biyar zuwa sha takwas a addinin musulunci akwai bambanci tsakanin halatta abin da aka haramta da kuma haramta abin da aka halatta shi abin da yake ubangiji subhanahu wataala ya ce haramun ne ba a taba mai da shi mubah sai akan darura ko amma abin da aka ce halal ne ba wajibi ba idan an samu wata hujja ko da ba mai ko ba darura ba ce za a yi hana shi jama'a ya kamata mu duba ko a al'adarmu dukkaninmu mun tashi a gidaje wanda iyayenmu da kakanninmu da sun auri yara ƙanana amma mun sa abin da ke cewa renan ɗaka to ƙarshen labar namu kenan